wannan ko ɓarawo ne aka yi wannan dukan ya da ko ɓarawo ne domin shi yaron yana gaya mana cewa mutum hudu suka buge shi vice principal da principal da waɗansu malamai hudu wanda har yau ba mu san sunansu ba ana zargin shugaban malaman makarantar al'azhar academy da ke zaria a jihar kaduna da mataimakinsa da kisan wani ɗalibinsu ta hanyar lakaɗa masa ɗan banzan duka A ranar Juma'a 20 ga watan Oktoba 2023 ce ɗalibin mai suna Marwana Nuhu Sambo ɗan ajin JS3 ya rasa ransa ta hanyar hukuncin da hukumar makarantar ta ɗauka a kansa. Jaridar Aminiya ta ziyarci gidan iyayen ɗalibin da ya rasu wato gidan Alhaji Sambo da ke unguwar Ƙofar Kuyambana cikin birnin Zariya. Isa Sa'adu ɗaya ne daga cikin iyalan da ya bayyana mana yadda lamarin ya faru inda ya ce, a jiya da safe abokin mahaifin marigayin ya ɗauke shi zuwa makaranta sakamakon marigayin ya daina zuwa makaranta wai saboda an koma da shi ajin baya don haka ya ce baya son zuwa makarantar. Wanda ake zargi da aikata kisan ya ce ya damƙa marigayin a hannun mataimakin shugaban makarantar kuma ya ce tun a gaban shi ya fara dukan marigayin. ana raɗe-raɗin an yi masa bulala sama da ɗari malam isa ya ƙara da cewa bayanin da suka samu daga abokan karatun ɗalibin makarantar shi ne, an gabatar da shi a gaban ɗaliban aka yi masa bulala kusan ɗari daga nan kuma aka kai shi ofishin shugaban makarantar inda a nan ma aka sake tuɓe masa riga aka ci gaba da dukan shi har sai da wasu daga cikin haƙoransa suka fice daga bakinsa daga nan ne da suka ji baya lumfashi sai suka fito da shi suka shimfiɗar da shi a hanyar zuwa banɗaki sannan kuma daga bisani bayan an tashi daga makaranta suka kai shi asibiti bayanan da jaridar aminiya ta samu na nuni da cewa duk da mutuwar wannan ɗalibin mahukunta makarantar ba su sanar da iyayensa ba har sai da iyayen yaron suka ringa jin raɗe-raɗin cewa an kai shi asibitin a da ke kusa da makarantar a nan ne suka garzaya asibitin domin su tabbatar da gaskiyar labarin da isassu asibitin sai likitan da ya duba yaron ya tabbatar musu da cewa shi ne ya duba yaron kuma gawa aka kawo masa ba mara lafiya ba in ji sa da wakilin ya ziyarci makarantar domin tabbatar da gaskiyar lamarin ya tarar da makaranta a kulle domin yau asabar sai dai mun zanta da wasu daga cikin ɗaliban makarantar da suka kai ziyarar ta'aziyya gidan abokin karatun nasu marigayi ɗaya daga cikin yaran wanda suke aji ɗaya da ɗalibin kuma muka saka sunansa ya ce mataimakin shugaban makarantar shine ya zo da yaron gaban asambili inda suka ringa yi masa bulala babu ƙaƙƙautawa tare da shugaban makarantar yaron ya ce tun muna iya ƙirga bulalan har muka zo muka ɓata a lissafi ko ni ina ƙirga bulala na ƙirga aƙalla guda ɗari da biyar wanda aka yi wa marigayin a gabanmu in ji ɗalibin daga nan ma suka wuce da shi zuwa ofishinsu wato na shugaban makaranta suka cire masa riga suka bar shi da gajeren wando kawai suka ci gaba da dukansa Yaron ya ci gaba da cewa har yaron ya yi yunƙurin guduwa amma aka sa shugabannin ɗalibai na makaranta suka riƙe shi suka koma da shi cikin ofishin aka ci gaba da dukansa har sai da suka cire masa haƙora sannan kuma suka kashe shi in ji ɗalibin. Aminiya ta gano cewa ana zargin yi wa ɗalibin wannan hukunci ne saboda dalilin ba ya son zuwa makaranta a kullum saboda kunya da yake ji na komawa da shi ajin baya da aka yi sakamakon rashin yin ƙoƙari da yake yi a ajinsu. Bayan sun kashe yaron mai suna Marwano sai suka fito da gawarsa waje suka ajiye shi a hanyar zuwa banɗaki har aka tashi daga makaranta in ji ɗalibin. sai dai har zuwa lokacin da wakilinmu ya ziyarci gidan su marigayin mahukunta makarantar ba su ziyarci iyalan mamacin ba domin jajanta musu shugaban hukumar tantance ingancin makarantu a jihar kaduna dr abubakar usman wanda ya ziyarci gidan da tawagarsa ya ce sun je ne domin tantance gaskiyar lamarin da ya faru ya kuma sha alwashin cewa za su tabbatar da hakan bai sake faruwa ba a nan gaba Kakakin rundunar 'yan sandan jihar Kano ASP Mansur Hassan ya tabbatar da kama mutum biyu da ake zargi da aikata kisan kuma ya ce za su ci gaba da bakin gani ya huna da sosai da sosai don wannan dan ko da bara kai ko ma hukuncin zina ma da aka ce a mutum bulala tamanin to wallahi ko tamanin